بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه، منا har yau muna cikin wannan littafi na sahihul muslim muna babu na istihbabu zikri ba'da salati wa bayani sifatihi babu na 26 kuma muna hadisi wanda umayya bin bistami al-aishiyu ya ruwaito na'am ah wannan hadisi na umar yabin da yana cikin waɗannan hadisai na wannan babi wanda ya ci gaba da cewa wa haddasa ni umar ya tumi da bislami haddasa na yazid ibn zurai haddasa na rauhu an suhailin ana abihi an abi huraira an rasulillahi sallallahu alaihi sallam annahum qalu ya rasulallah shine ku ha a ah, ba kan ba ne mani amma dai zai ba shi mani hmm, ishirin na 29 babu mata ya kuma nasu lissola eh. na'am wa hadathani muhammad ibn hatim wa ubayd ibn abd wa ubaydullah bin sa'id qala hadathana yahya ibn sa'id عن حجاج السواق حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني wato manzo sallallahu alaihi wasallam yana magana cewa idan an kai iqamar sallah kuna zamne tokar wanda ya daga ya tahi tsaye sai kun gane ni wato kenan wannan abin da yake ne akwai halaccin a yi kama sallah mamuna zaune ba wanda ya tashi kuma sai sun gani man sannan su miƙe tsaye wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya magana a kai ah, don haka su fuka hau malikiya abinda suke cewa kana iya kai kanka masallaci ka yi kama da zaune sannan ka miƙe sannan kana iya fara ta da zaune ka miƙe da ita sannan kana iya bari sai ka miƙe sannan kai amma wasu daga cikin malamai limamman sani sun so a kan wannan sun ce abin da sa na biya faɗa haka domin kasa bai su wahala kada su miƙe su yi tsaye bai iso ba su samu tsawon tsayi da wannan sun kai tawilin wannan hadisi wa ibn hatim ya idza uqimat awludiya wato in an kai kama ko an kai kira to kawai wanda ya miƙe sai kun ganan وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا ابن أولي عن حجاج بن أبي عثمان حا يا جود بن ناجي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير وسدك منسو مال منسو أبي يحيى بن كثير ana abdullahi ibn abi qatada shi ku gare samu ana bihi shi ku daga ubanai anan nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah su ya kai gurbi wa zada ishaqu fi riwayati hadithan hadithan ma'mar wa shaybana wa ishaq ya ƙara ga hadisin ma'amar da hadisin shaibana ya shaybana yace ta tarauni kada kharajtu ba cewa sai ya ce ta tarauni ba a ko da ke na kuma na da gida ta komi ke shi ko sai tsaye a hata ta rauni na haddasa na harun na auru wa harma na tumni ya haya kala haddasa na ibn wahabin a habar ni an ibn shahabin kala a habar ni abu salama bin abdurrahman bin aukin sami a ba wuraira ya kulu ku kimar asalatu ko kumna fa'adalna asuhufa an yi ne kama sallah mun katsayi mun ka daidaita da sahu qabla an yakhruj ilayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam gabanin manzon Allah shi to zuwa gare mu ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo hatta idza qama fi musalla har ya tsaya inda yake ba musalla qabla an yukabbira kamin ci Allahu akbar kabbara harma wa zakara sai tuna shi manzon sallallahu alaihi wasallam kenan ya tuna yana tare da wani abu fan sarafa sai ya juya wa qala lana yake gare makanakum wato ma'ana ilzamu makanakum ku tsaya nan ka ku daga walam nazal ba mu gushe ba mu mu muna tsaye tsaye nan ziruhu muna sauraren manzon Allah hatta kharaja ilaina sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya hato zuwa gare mu wa qarige ta sala yayi wanka tufra asu ma'an kai ne yana digar da ruwa fakabbara fa sallabina sai kabbara ya salla tare da musi annabi sallallahu alaihi wasallama mun bamta hadisin nan wato annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an hadu an yi kama sallah har ya shiga gaba ya kabbara sai tun yana da janaba sai ya ce musu ku tsaya nan kan wanda ya gurgusa daga inda yake sai shiga gida ya hito muna ganin kai ne yana da rasa da ruwa kuma ya bara har masu yanka ci gaba da sallah wannan kenan ya nuna in mutum ba ta hawuni ya yi ba da zama da janaba eh, ko mantuwa ta same shi babu komi da cikin laifi eh, sannan wannan ya nuna fitowar annabi sallallahu alaihi wasallama a tada sallah kai ne na zub da ruwa ya nuna sauran ruwan tsalki masu tsalkina. Eh, wannan shi ne abinda ulama suka yi magana kansa kenan ha ba za ke kama ba ba za ke kama ba eh, don haka shi yasa ko da inda ta jima amana inda kasar ya ce ah, ko wa in taraka inda kasar na inda kasar na ko wa in ha ma bai na huma بطلت الإقامة واختلفت ابن كنانة إزيها تاكو ابن كنانة أنا بأمن قصار هو ها بأمن قصار نابا ابن كنانة أنا أكو تو ما بينهما بطلت الإقامة واختلفت to nan ana magana mai sallah shi kadai ba wanda ka sallah da liman uzuri samu liman ba hmm. eh, da wannan hadisi imam malik ya hujja da shi da sauran malamai cewa an so mamu su miƙe idan liman ya shiga cikin ikama a ah, eh, shi ko anas bin malik ya ce a'a inda an ka so mamu ya miƙe illa dan ya kai ƙarƙamata sala domin an kai ƙarƙamata sala ikama ta ƙari amma in ba a kai nan ba ikama ba ta ƙari ba kuma wagga magana da ita Imam ahmad ya yi riko Imam abu hanifa rahimahullah ya ce suna tsayuwa ga sahu illa dan ya ce hayya ala sala wannan shi abin nan fahimta Imam abu hanifa رحمه na'am amma duk دعامة ulama na salaf da halaf sun ce liman bai سيلا ittifakan sai ba samu wani kauli da ya daga cewa liman na ya tabbara lare bai kare kama ba amma da wajen tashin mamu ko zaman su sai an gama su wannan shine da khilafa gun malamai Allah gane da mu so hmm. mu zo a? zuhairun na harbin ko? Eh. haddasa na zuhairun na harbin haddasa na walidun na musulun haddasa na abu amurin ya'ani auza'i haddasa na zuhuri ana bi salama ana bi huraira kala ku kimat asalatu wasaffan nasu su an tsaye da sallah mutane su yi sahu-sahunsu wa haraja rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hito faqama maqamu ya tsaye wurin da yake tsayuwa wa au ma'a ilaihim bi yadihi sai musu nune da hannu dai an makanakum an ilzamu makanakum ya ya shahe wani abu ba haraja ya hito wa qad ka ya wanka wa ra'su yantufu ma'an sai ne na darasa da ruwa fa sallallahu da abin ibrahim musa أخبرنا وليد بن مسلم عن العوضاعي عن ظهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذا أنا إقامة كمنظوم الله فيأخذ الناس مساوهم متعني سرقصه قبل أن يقوم النبي كان النبي سيوم قام قول زماني أما بنا ولن سيين wannan ya nuna mamu masu sallah suna rigon liman ga sau kamata ya yi ko da liman ka zakuwa sahu ya daidai abinda aikin liman kawai ce a daidaita ba sai liman ya shiga ba sannan jira ma mu su shigo masallaci ba muna tare da kuwa wannan hadisi abinda ke nuna muna ke aha ke kwarai ku hmm. amma ma mu ba sai sun miƙe sai sun ga liman وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عاينة حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن جرير بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دخلت بلال يازن هنا هنا كلام سلا إذا رانا تبرتا ولا يقيم حتى يخرج النبي أما بي إقامة منظوم الله يهتم فإذا خرج أقام الصلاة هنا يراب آه إن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم to bilal yana iqama sallah lokacin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan hadisi abin suke gwada muna dai matsayin liman da matsayin mamu da matsayin iqama da yadda za a yi bayan an yi iqama hmm. babu ma adraka raka'atan min as-salati faqad adraka tilka as-salah wannan babin shi kuma imamu muslim ya yi tarjama da cewa wanda ya riski raka'a daga sallah hakika ya riski wannan sallah wanda ya riski raka'a daga sallah haƙiƙa ya riski wannan sallah wannan shine abinda ya tarjama babe kansa to ƙaƙashi a imamu muslim yake nuhi ko da yake hadisan na nan sahi Allah gane da mu so mu zo a na ya yamnu yahya qala qara'tu ala malikin عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فقد أدرك فضيلة الصلاة في الشاهد فقد أدرك فضيلة الصلاة domin a kowane sun kaɗauki wannan hadisi baubauce idan suka riski liman ga sallah in raka a ɗaya ta rage ilimin ƙara sai sallama a sai da su سنغرا ايه ايه دو نمالو ما سنسي ابن دا اشاهي قاديث فقد ادرك فضيلة الصلاة فقد ادرك الصلاة ما مم. الله الله كان الدم وحدثني هرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب انا ابي سلمة بن عبد الرحمن انا ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال man adraka rak'atan min as-salah ma al-imam faqad wanda ya rinki sallah tare da liman hakika ya rinki sallah wannan hadisi yana da surori guda uku da shi da ire-irensa suna zuwa bari mu abin nan sannan mu yi bayani kansu حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناكد harbin, بن حرب قالوا حدثنا ابن وينا ها يا جد إذنادي قال وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن مبارك عن معمر والأوزعي ومالك بن أنس ويونس ها يا جود إذنادي قال وحدثنا ابن نمير حدثنا عدي ها قال وحدثنا ابن مثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن ظهري دو ودانغا المجال ظهرنا وانا ابي سلمى عن ابي هريره شيكو daga abi salama daga abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam misal hadisi ya haya an maliki da irin misalin hadisin ya haya daga liman maliki walaysa fi hadisi walaysa fi hadisi ahadin minhum amma babu cikin hadisin ɗaya daga cikin waɗanga ma'al imani muna tare da kuwa akwai riwaya man adraka salata man adraka rak'ata min as-salati ma'al imam faqad adraka as-salat to duk ruwaya waɗanga babu ma'al imam duk ruwaya su wa bi hadisi ubaidullahi qala faqad araka salata kullaha faqad araka salata kullaha faqad adraka fadilatu salati kullaha eh ya jahi eh, bari mu ƙari حدثنا يا ابن يا قال قرات على مالك عن زيد بن اسلم عن اداء ابن يسار عن مسلم بن سعيد وانا اعرج حدثوه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح wanda ya riski raka'a gaba ga abin nan gaba ga subahin gaba na rana ta hito faqad adraka subha haqiqa ya riski asuba wa man adraka raka'atan min al kabla qabla an taghrub shamsu? duk wanda ya raka'a daga abin nan sallar al-asr gabanin rana ta faɗi faqad adraka al-asr haqiqa ya riski al shi ma na an muhalli na hilafa wannan hadisi wanda ya riski raka'a a subahin gabanin rana ta bullu ya samu raka'a sai da ya raka a cikakka sanin daga bara ta kulloye guda bayan rana ta hito wanda ya samu raka a sallar la'asar ya yi ta cikakka daga baya kamin shi karkare o'i uku rana ta hwaki akwai hilafa mai tsanani gun malamai kan wannan hadisi bari mu ci gaba wa haddasa na hasan nuna rabi haddasa na ubaydullah ibn mubarak an yunus ya yazida عن زهري قال حدثنا عروة عن عائشة قالت قال هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح يجد إذنالي قال وحدثني أبو داهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة أما سياق إنسان حديثي نحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن قروة بن زبير حدثه an aisha qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka min al-asr sajratan qabla an tagruba ash-shams duk wanda ya riski raka'a ga al gabanin rana ta fadi wato ya ambace sajdatan badal raka'a li'anna sajada raka'a aw min as-subh ko ko ya daga subahin qabla an tadula ash-shams فقد أدركها حقيقة يا رزق فلل الجم يا رزق لوكتي wasajaratu inna ma hiya raka'a abin da ake kira sajada raka'a na'am wa hadathana ubayd ibn humayd ahbarna abd arrazzaq ahbarna ma'mar an zuhri an abi salama an abi hurayra bi misl hadith malik an zaid ibn aslama shi ko daga zaid ibn aslama ya samu shi wa hadathana hasan ibn rabi hadathana abdullah ibn mubarak amma amarin an ibn dawus an abihi an ibn abbas an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka min al-asr raka'a qabla an tagruba ash-shams faqad adraka haqiqa ya rizki la'asr wa man adraka min al-fajr raka'a qabla an tatlu ash-shams faqad adraka haqiqa ya rizki sallan as-subah wa hadathana abdul a'la bin bin hammad hadathana mu'tamir bi hadha na ji ma'amar da wannan da wannan isnadi to anan a ittifaqan abinda malamai suka ce a kansa wato duk masabukin da ya riski a tare da liman to kana mudrikan li fadilatil jama'a kana mudrikan li fadilatil jama'a ya zan yarin su falalar jam'i wannan magana babu khilafa gun malamai ah, amma in bai riski raka'a ba ya dai sami shi zaune a zaman tahiya to wannan bai nisafawa da shi cewa raka'a ta to amma akwai magana biyu gun malamai shin ana kira cikin wanda ya bi liman sallah yana da linzami na mamumiya ko bai da wasu kuma suka ce a shi ma ya kunu mudurikan da fadilatul jami'i li'annahu adraka juz'an min. domin bai kabar harama ba ya kabar harama ya bi shi to nan kenan a sallar da ya yi ga wannan magana ya samu falalar jami'i, amma wannan akwai khilafa su fuka haul maliki abin suke cewa wanda ya samu juz'i na sallah wanda bai kai raka'a ba ba a kida cikin wanda ya samu jami'i wanda ya samu raka'a amma shi ya samu falalar jami'i da shi da wanda ya abinda ya fara tare da imam farko wajen abinda an magana sallar su duk ɗaina. wannan kenan to amma inda magana take wanda ya sallaci raka'a ga sallar su, bahin kula la'asar idan mutum ya zo sallar la'asar bai samu yin sallar la'asar ba sai da rana ta yi kusa ta faɗi to sannan yanzu sai ya kama sai sallaci sallar la'asar raka a ɗaya rana ba ta faɗi ba amma ya taso yana yana karatu sai rana ta faɗi sauran raka'o'i uku zai yi su bayan ni bayan rana ta faɗi to mun ba da ajiyar wannan to haka na wanda ya so ya sallar asuba ya kama ya yi a ɗaya ko da ya a ɗai wuri ya waye amma rana ba ta fito ba ya ƙara wannan raka'a ya shiga ta biyu sai rana ta fito to ga a da ya yi a bisa ga wannan hali shin ko da ya yi ta lokacin asuba yi ne, eh? lokacin asuba in sannan mutum ya sallah kaza zai ko ba haka ba to amma shi niyya ta can mina na yi a da'i to wannan a sallah ta tabbas gulli mai guda uku imamu na malik da imamu shafi'i da ahmadu da sauran malamai kaɗi ba sun ce sallah ta ingantacciya ta bata ɓaci ba ni a hujjar su man adaraka min al'asr raka'atan qabla an taghruba ash-shamsu faqad adaraka wa man adaraka min al-fajr raka'a qabla an tatlu ash-shamsu faqad adaraka ko ba haka ba to da sallar asuba da sallar la'asar gun imamu na maliki da shafi'i da imamu ahmadu sallati ta inganta ba ta ɓace ba gun waɗanga limammai su sun ce sallah ta yi ba ta ɓaci ba to amma su kansu inda sun kai ijima'i ba ta ɓaci ba ga la'asar ga la'asar amma har cikinsu an samu sun yi magana cewa sallah ta ɓaci wajen suwahin amma albishirin su abin nan masu bin masaba malikiya su sallar su ba ta ɓace ba har ga asuba sai dai akwai motsi motsin da akwai zan faɗi shi bayan na ƙara bayani to amma imamu abu hanifa radiyallahu an ya ce sallar asuba tana baki da ƙulluwa rana in mutum na cikinta fikiwon abin na hanafiya idan ka bi shi ga nasu duk wanda ya yi ikamar sallar asuba yana cikin sallar asuba ya yi raka'a guda kamin shi ta biyu sai rana ta hito to suna cikin abin da amma kudu za ta sura sallah ta ɓaci muna tare da kuwa domin an ka tambaye ya ce domin ya shiga cikin wakatun na hai yanzu limamin sani abu hanifa muna tare da kuwa to amma Wala hadisu hujjatun alai hujjatu ala man ala imamuna imam abu hanifa to wannan kenan to ibu dawo wagga magana ana yanta ga masallaci man adaraka raka'ata ko man أدرك min العصر ركعة قبل أن an الشمس فقد shamsu faqad to amma wanda yayi harma wanda ya iqama motsin da nake akwai wanda ya iqama sallar asuba yayi raka'a guda lahiya lau Wanda tare da kuwa bayan ya ƙare sai shigo raka'a ta biyu shi na cikin raka'a ga ta biyu sai rana ta yanzu shi ko wani ya yi bacci rana ta bullo mai sai to sai iski limamin gana sallah sai bi to shi bai da sallah eh eh ta ƙarfi shi bai da sallah eh sun sa ba don shi a da iya kashi ko kana kana ina zai kuma yana na rubuta cikin littafin ku na fiqh an ba karatun Ko haka hadisan ke tahiya Allah gana damuwa mm to mu zo babu auqatu salawatul hamsu babu yazo shi mana bayanin hukuncin salloli biyar حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس يا جود الزاد قال وحدثنا ابن رش أخبرنا ليس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا عمر بن عبد العزيز ياجن كت العصر دلوك شيكا فقال له أروى في أروى يتيمين amma inda jibril kan nazala amma jibril ai ya jizo fa salla imamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla yana matsayin liman ga manzon Allah fa qala lahu umar sai umar ya ce mishi ilam ma kulu ya urwa urwa duba matsayinka na mallami ka sa abin da ka wadi shi Umar ibn Abdul Aziz basarake na urwa mallami na Umar ibn Abdul Aziz ba bashi ba kuma hojen karatu gashi basarake gashi mallami shi a sarkin duniya na musulunci sannan gashi mallami yake ka san abin da ka kawo kai urwa faqala sai ce sami'tu bashirun li abi mas'udin ya Allah taimake ka in baka yarda ba naji bashiru dan mas'udi bashiru bin bin abi mas'udi ya kulu sami'tu aba mas'udi ya qulu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu nazala jibrilu fa ammani jibril ya ji ya limantan fa sallaitu ma'ahu na ya salla tare da shi summa sallaitu ma'ahu sannan ni salla tare da shi sun masallatu ma usanna ni sallah tare da shi kuna kira sun masallatu ma usanna ni sallah tare da shi sun masallatu ma usanna ni sallah tare da shi ya hasab ya hasubu bi azwihi khamsa salawati haka yake ya hasubu yana kira muna tare sallah farko wace eh ashe A'a to in wani yake su bayan sai mu tambaye shi shi ina na jibril da jido ga manzo Allah makka na ko madina in dai makka na to su bayan ta in ko madina na to azu eh taqdimu dhuhur habu izhiya ha wa suhu ba'd radiya wasu bubu ba'adun aradiya wasu ita su bayan babu mutanen makka har da sun ka yarda babu inda mutanen makka kan eh in hiya awwaluha don ita ta farko ga manzon Allah Madina na'am أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن العزيز أخر الصلاة يوما Umar da Abdul Aziz ya jinkirtar da sallah wata rana bada hala alaihi urwatu sai urwa ya shiga gare shi bin Zubair fa akhbarahu anna mugiratan li shu'ba ya baki labari cewa mugira dan shu'ba akhara salata yawman ya jinkirtar da sallah wata rana ko bil kufa yana kufa fada hala alaihi abu mas'ud al-ansari sai abu mas'ud al-ansari shi ne ke kala ba za mugira mujira wa ka sallah kuma shi ilita alaysa kar alimta ashe kai ba kar labari ka sani ba anna jibrila nazala fa salla jibril ya jido ya sabko ya salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa salla sana ya salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala bi hadha umirtu to nan ga waggare riwaya bai limanci manzon Allah ba sallah yayi yana gwada manzon Allah wa da akai da ya kare sai ce bi haza umirtu akwai riwaya mai fataha bi haza umirta da wannan an kan wurce ka iwaga mai don ma da ha za umirtu da wannan an ka umurtan in zo in gwada ba sai ya illa duk rana wani malami ce akwai raka akwai nau faƙala umaru urwa sai umar ya ce ma urwa unzuru ma tu haddisu bihi ma tu haddisu ya urwa urwa bibi abin ka ba labari shi awa inna jibril alayhi salam huwa aqama li rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqta as-salah shi jibril shi ya tsaya manzo Allah lokacin sallah fa qala wata sai urwa ya ce ta san tsawon babban tsoro ga tsoro gare ta yace ka san abin da kawai sai shi urwa sai ce a a kazalika kana abin masu abi mas'ud hadisu ana biyu ni yanzu ba ni akan jaya da ni ba bashir masu udin haka ka ba labari kuma ke daga obanai shi shi bai hita ba ɗaya da kashi ya dace ila'ayyar ƙi da saƙo. قال عروة ولقد حدثني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما عائشة ما تم الله تبارك الأباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها النبي هذا هنا صلى العصر رانا تناتكم آكنتا قبل أن تزحر قبان رانا تأوكك تهتا وانا يانون كينان آه أني لعصر دوي farkon lokacinta haddasa na abubakarin na abin shaibata wa amuru naƙidu ƙara amuru haddasa na su yana an zuhuri an urwa an aisha kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil asara wa shamsu dali'a fi hujurati annabi yana sallar la'asar rana tana leƙe a kan faluna ma'ana ɗakina lam yahi alfai'u ba'd ina wata ko jura ba wa qala abu bakr lam yazhar inuwa bata juya ba ba'd wato kenan tana ciki bata fito ba وحدثني حرمة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أروى أخبرني أروى بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر annabi na sallar la'asar wa shamsu fi hujuratiha a rana tana cikin ɗakin ta lam yazhar al-fai'u inwa bata bayyana ba fi hujuratiha حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيء عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرته رارت وترارتنا ما أبقوا cikin ɗakin nan wato kaga duk wannan yana gwada an yi la'asar da wuri duk wanga hadisi na gwada an yi la'asar farkon lokaci حدثنا أبو غسان المسمئي ومحمد بن مسنى قال حدثنا معاذ هو ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول in kun ka sallaci abin nan subahin to wannan shine wakacinta har zuwa bullowar wato ƙawarana na farko lokacin ta ka fara hidda dan abin nan kalfatanta sai qarnu shaytan thumma idza sallaytum az-zuhra fa innahu waqtun ila an yahdura al-'asr sannan in kun ka sallaci a zahar wakati na har na asar ta zuwa. muna tare da kuwa akwai magana sai za sallaitum al-asara in kun sallaci al-asar fa innahu waqtun ila an tasfarra shamsu har zuwa rana ta yalo fa za su sallaitum al ba, fa innahu waqtun ila an ya yasquda shafaƙu, har shafaqi shawadi ko balge fa za sallaitum al-isha fa huwa waqtun ila nufin lai. layl wakati na har zuwa rabin dare in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna tare da kuwa na'am lokaci yayi to to akwai abin nan bayani akan waɗannan hadisai kuma ba kan malasu ba abin da ya shahi Mm. a ba ga masu ba akwai gaba da za a kai gare su ko ba su Allah kai ne sau suna da yawa wato akwai bayanin da adadin gum su malaman fiƙo na malikiya da hanabila da hanafiya da shafi'iya wajen wakacin la'asar da wakacin azhar domin duk abin da ya zama wani har yana kore sallah to irin wannan hali da ake samun rigingimu mai karanta waɗannan hadisai matuƙar bai karanci usulun fiƙe bai hishe su ba su yi suwa an kwana ku ba ina ina ina ma kwana bin mu'az daga bakin Aisha Abdulrahman Isa je ga Allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa, kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah gobe a gidan malam